Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen Litinin uku ga watan Yuli na shekarar 2017 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Sai kuma ta uh, intanet a voahausa.com ko kuma kai tsaye a shafinmu na Facebook. Masu gabatarwa, Maryam Dauda. Da ni Maryam Bashir Bugaje. To kamar kowace ranar litinin shirin yau da gobe a kan mu'amala ne da zamantakewar yau da kullum kuma wannan makon ma ba za mu fasa ba. A yau za mu duba batun kulawa da yara ko kuma su bayan mutuwa aure ko kuma rasuwa. Shin wa ya fi dacewa ya kula da yara tunda in auren ma ya mutu ne kaga an tattare an kai wurin dangin uba uwa in ta bi sawu da dangi an zo a gansu ma ana boye su ba za a bari su gansu ba amma a musulunce ma mai musulunci ya ce most especially ma 'ya'ya mata idan hakan ya faru suna nan da uwarsu ko dangin uwarsu sai an kai wani lokaci an ce ma ha aure karaba. zauren matasa kenan akan wannan batu to koyaya masana fannin shari'a musamman arewacin kasar ke kallon wannan lamarin kamar mu a Najeriya mu na musulunci mun fi amfani da malikiya malamai da dama da malikiyan sun amince cewa shi reno an fi ba ma uwa ce ke reno dalilin da ya sa suka ba mu uwa reno shi ne saboda an fi ganin cewa shi yaron ko yarinyar da za a bari su bangaren uwa sun fi tosai kuma ita uwa ita aka sani da reno. Barista Abdulra'uf Atiku kenan kafin ku ji duk waɗannan bayanan za ku ji amsoshin tambayar mu da muka yi maku sai ku biyo mu ku ji duka waɗannan a cikin shirin yau da gobe. A shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku a ganin kuwa ya fi dacewa wajen riƙon yara bayan mutuwar aure ko rasuwa. dangin uwa ko na uba ga yadda kuka amsa wannan tambayar ta shafinmu na facebook da kuma twitter Sakon farko daga Suleiman Kofa ya ce mu ba mu da wani zabi illa zaɓin da addini ya tanada game da uwa ce mafi cancantar rikon yara bayan rasuwar mahaifinsu. addini ya kara da cewa idan uwar tasu ita ma tana da rashin lafiya kamar taɓin hankali ko makamancin haka to riƙon ya koma ga dangin iyayen matar amma ɗaukar ɗawainiyarsu yan uwan miji idan suna da hali za su ɗauke musu idan kuma ba su da hali sai su yi hubbasa daidai gwargwadon yadda za su iya ba tare da takura ko cutarwa ba sannan ragowar ɗan abin da ba a rasa nan kuma dangin uwa na iya tallafawa uwar ita ma ba a barta a baya ba domin idan Allah Ubangiji ya sa tana da aiki ko kasuwanci tana iya ɗaukar nauyin. Kabir Muhammad Bashir ya ce wanda duk aka lura yana da tausayi da imani tare da tsoron Allah kuma yana da riƙon amana to ko a wani ɓangare ya fito ana iya damƙa masa yaran. sai hassan roger ja'in ya ce hakika dangin uwa ne ya kamata su rike yaro a lokacin da aka samu rabuwa tsakanin iyaye ko rasuwa idan kuma yaro ya girma a maida shi ga dangin uba Sabiu Usman makurna ya ce salam yau da gobe. Hakika yau kun yi sara daidai kan gaba. Mu da ƙasar Hausa da kuma al'adar mu ta Hausawa ko na ce Najeriya. Dangin uba ne ya dace su riƙe yara bayan rabuwa ko mutuwa domin kuwa su ke da alhakin kulawa da su. Misali idan uban na raye ko a ce auren bai mutu ba to uban ne zai riƙe yaran. To amma wani hanzari ba gudu ba. Idan aka samu akasi ana iya barin yaran a gun dangin uwa don su kula da su akwai misalai da yawa sai mai maneji da iya haka na gode ku tashi lafiya sai injiniya hafizu gentil ya ce haba yau da gobe ai ko ba a faɗa ba dangin uwa su ne suka rike yara cikin mutunci amma dangin uba gaskiya sai a hankali mafi akasari idan dangin uba suka riƙe yara sai ka ga gori da wulakanci suna biyo baya don haka dangin uwa su sukan riƙe yara ba tare da wata matsala ba shiti isa ce salam yau da gobe wanda ya cancanci riƙe yara bayan rabuwar aure shine uba don shi haƙƙin kula da ci ya a kansa don kula da tarbiyyarsu. sai babbaji suleiman na faɗa ya ce salam yau da gobe ai amsar wannan tambayar taku a bayyana take domin babu wanda ya fi dacewa da rikon yara bayan mutuwar aure ko rasuwa illa dangin uba domin su suka fi ƙarfin faɗa a ji akan 'ya'yan da aka haifa amma kuma idan dangin uwa suna da abin hannu kuma suka amince za su ɗauɗa yara za mu iya cewa laba asa Ibrahim Ɗallami in kai ya ce yau da gobe gaskiya dangin uwa sun fi riƙewa da muhimmanci. Dalili kuwa shine duk a lokacin da aka ce irin haka ta faru. Za ga dangin uba suna ɗari-ɗari da karɓar yaro musamman ma a cikin karkara ko ƙauye. Sai Hassan Marwa ya ce shari'a dangin uwa ya ambata sai dai in akwai wata matsala a ɓangaren dangin uwan. Muhammad Musa Dambame ce tambaya mai sauki amsa mai sauƙi Amsar kuwa nan ita ce dangin uwa suke da alhakin kula da rayuwar yaran ko ba komai za a riƙe su daidai gwargwado. sai sa'ad adamu ya ce hanyar nan da musulunci ya tsara ita ce ya fi dacewa sai ku tambaya mana malamai su daɗa faɗakar da mu buba mai goro gasho ya ce ni dai a gani na dangin uba su ne kamata su riƙe su musamman kaka namiji ko ta mace sai kwamarad bala usman karasuwa ya ce ya kamata al'umma su bi tsarin da shari'a ta tanadar wajen riƙe 'ya'ya bayan mutuwar aure ko rasuwa mu guji aiki da son zuciya don yana jawo da na sani linus emmanuel shi salam yau da gobe ni a gani na dangin uba ne ya kamata su riƙe shi domin a can ne zai samu tarbiyya mai kyau amma a wurin dangin uwa kuma zai san garshe domin ba su da zafin da za su tsawatar masa ya ji na gode yau da gobe allah ya bar zumunci amin summa amin sai aisha aliyu ta ce dangin uwa sun fi tausayi garba adam turaki ya ce uwa ce ta fi cancanta da tarbiyyar yara kamar yadda yake a musulunci sai dai an ji tsoron lalacewarsu amma duk da haka uba shine zai ɗauki nauyinsu ko da an rabu sai aliyu haruna ya ce wannan magana ba ta ra'ayi ba ce musulunci ya tanadar mana komai yakubu musa idris ya ce allahu akbar voice of america kun tuna mun da baya magana gaskiya ita ce dangin uwa su ne jigon duk wani mutum dangin uba sai dai gadara aka sansu da ita sai kuma mu leƙa mu na twitter at salifu bukar ya ce voa gaskiya dangin uba sun fi iya riƙon yara ku tashi lafiya ma'aikatan voa At Edisab Wang Wan ya ce, Salam, ni a gani na dangin uba su ya kamata su riƙe yaro, saboda ita uwa wani gidan za ta tafi daban, shi ko uba ai yana nan. Sai daga ƙarshe, Adbala Karasuwa ya ce yau da gobe, ya kamata al'umma mu bi tsarin shari'a wajen riƙe 'ya'ya bayan mutuwar aure ko kuma rasuwa, mu guji aiki da son zuciya. To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni. To madalla yau zauren matasa ya tattauna a kan batun riƙon 'ya'ya ko kuma rainansu bayan mutuwa aure ko kuma rasuwa. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ita ce ta jagoranci wannan hirar inda ta tattauna da Fatima Agabi da Sa'adatu Bustani da kuma Fatima Muhammad Mustapha ga abin da suka ce. To a zauren yau ina tare da Fatima Agabi da Sa'adatu Bustani da kuma Fatima Muhammad Mustapha. Za mu yi tattaunawa akan wannan batu bari fara da fatima muhammad mustapha fatima muhammad mustapha ya me zaki ce a game da irin wannan abubuwa da ke faruwa ko mace aure ya mutu ko kuma a are ya halinsa sai a kwashi 'ya'yanta sai a kai wa dangin miji salamu alaikum jama'a gaskiya wannan hali da mata suke fuskanta yana nan da yawa ah, kuma kamar yadda 'yar uwata ta faɗa a arewacinmu na najeriya mun fi fuskantar irin wa'annan abin nan eh, halayya da ake yi mace aurenta ya mutu ko kuma allah ya mata rasuwa a kwashi 'ya'ya a kai ma dangin miji ba a ce ba za su iya kulawa da su ba amma mafi yawanci an ce uwa maba da mama yara yawanci sun fi shakuwa da dangin uwarsu saboda tausayawa da suke nuna musu da kulawa yanzu ko an ce salamu alaikum a cikin gida za ka ga cewa idan dangin uwa ne suka zo yadda za su yi haba-haba da yaran nan yaran nan su ma cikin murna da jin daɗi suna tsalle suna musu oyoyo ba kamar yadda dangin uba za su yi musu ba dangin uba a koyaushe yara suna gani ma suna hantarar uwarsu in sun zo gida fuska a murtuke sanda zuwa in uwarsu ta yi ma da ƙe suke ansawa in eh? to saboda haka sai ka ga yaran ma suna nesa da su babu shakuwa a tsakaninsu suna ɗarɗar da su a gefe za ka ga in uwa ta matsa ana hantarar su uwarku kaza uwarku kaza wanda bai kamata ba in hmm? karramawa ne ake musu ana girmama su in auren ma ya mutu ne kaga an tattare eh, an kai wurin dangin uba uwa in ta bi sawu da dangi an zo a gansu ma ana ɓoye su ba za a bari su gansu ba amma a musulunce ma mai musulunci ya ce most especially ma 'ya'ya mata idan hakan ya faru suna nan da uwarsu ko dangin uwarsu sai an kai wani lokaci an ce ma ha aure karaba. sa'adatu kamar yadda fatima ta faɗi yanzu ganin cewa in aka ɗabi 'ya'yan nan misali aka kai su gidan da ba su shaƙu da mutanen ba ba sake ba me kike ganin zai faru da su ba abin da ba zai faru ba yanzu zan baki wani misali wanda ya faru a zuriyar mu a family dina kanwata mijinta ya rasu ya batta da 'ya'ya biyar ya rasu ya batta da 'ya'ya biyar za ta so za ta yi aure bayan kamar shekara biyu haka bayan shekara biyu haka aka zo kakan yaron ya zo ya karbe su Allah da iko ina tabbatar miki a yaya biyar din nan kusan kanta duka ba wani yaron kirki yanzu ba su damu da su ba shaye-shaye suke yi sata suke yi me suke ci me suke ci sai Allah uwa kuma ta zo ta karbi yayanta ta yi kokarin ta abin abu ya riga ya nisa sai dai kawai a yi addu'a kuma abin da nake so ki lura especially idan uba ya mutu suka ga mai mai ne za su yi yunkurin kwato 'ya'yan su nuna kan casu su dangin uba ne sai ba da zarar aka cinye komai aka gama to danki ne barawo ko yarki ne barauniya danki ne maye duk daga nan kuma za a fara an riga an ci moriya abu sai kuma an watse an kore su bayan sun riga sun kan gare a ce uwa wai ba za su iya ba wannan sai uwa kuma abin da nake so ki dora dangin uwa sun fi imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ambatu ummati ummati ummati su uku kafin ya ambatu uba dangin uwa sun fi imani dangin uwa ba sa kyaman ƴaƴan ƴan uwansu ko jikokinsu amma dangin uba kan sai a hankali to fatima barin ji daga gare ki ke kuma ganin cewa ke dai yanzu za a ce ke ce karama a nan yarinya ce kuma kina da auren ke ma ga ki da 'ya'ya me kike hange a cikin wannan al'amari ni abin da nake hanga a wannan shine gaskiya dangin uba kam gaskiya yadda 'yan uwana suka faɗa gaskiya ne abin da suka faɗa kuma nema ina da wata kawa zan ba ku wani misali nema da kawata abin da ya faru ita tana da 'ya'ya guda uku da mijin ya fara abin shi ya kwasi 'ya'yan ba dai wurin dangin shi ya kai su ba amma dai wajen kishiyarta wai dan ita ba ta kula da su yadda ya kamata sai ya kwashi 'ya'yanta gaba daya ya kai su wajen kishiyan kuma amma tana da rai tana da rai kuma auren na nan auren na nan tana da rai kuma lokacin da take tare da 'ya'yan ba abin da yake musu ko pampers ko kaya ba abin da yake siyan musu duk ya kwashe 'ya'yan yanzu ya kai ma amaryan wai dan uwar gidan ita ba ta kula da su kuma 'ya'yan uwar gidan ne 'ya'yan uwar gidan ne ya zo ya daina zuwa gidan eh, uwar gidan wai dan ita kwata-kwata ita ba ta yi mashi ba kuma shi dai bai dai kai wajen 'yan uwan shi ba saboda kamar maman shi ba ta da rai ya so shi wannan ya kwashe 'ya'yan ne ya kai wajen amaryan gashi wallahi so shi ma wancan dai kana dai ganin dai eh, shi ma ba daidai ba gaskiya kan wannan eh, abun kuma wasu dangin uba idan sun ga kaman shi eh, dangin shi ba su ce komai ba shi wannan da ya kwashi shi shi dangin ba su ce ba dangin shi ma suna ma jin daɗi ma da ya kwashi 'ya'yan ya kai su yawa saboda dama sun tsane uwar gidan eh kwata-kwata sun daɗi ma suke ji ma kuma dama asali sun ma so mai ƙara auren wallahi to fatima muhammad mustapha kin ji mm. wani kuma ta eh, inda aka bullo kuma ta wannan bangaren mm. to irin wannan in dai uban ba zama yayi tare da amaryan nan ya sa ido ba kina ganin ba zai shafi tarbiyyar 'ya'yan nan ba ai dole zai shafi tarbiyyar 'ya'ya saboda ita amarya yanzu take zuwa ko ba haka ba ita ma ya ta kare da nata 'ya'yan kaddara ma watakila in ba bazawara ba ce auro wanda dama tana da experience in an auren fari ne kila ma bata fara haihuwa ba a kaddara ta fara haihuwa ita ma kanta ya ta kare da kanta balle ma ta fara ganin 'ya'yan har ta kula da 'ya'yan wani na ɗaya kuma dangin miji dama sun ɗaure mata gindi ana oyoyo ita ce amarya auren nan fa mu mata ba mu ki shi ba ko a kawo ka ne ka tadda mutum ko mutum ya je ya tadda ka wallahi duk ba mu ki ba sunnan annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma kowa da halinsa yake zuwa kuma kowa da halinsa ake zama da shi a'a uwar gida ta mallake miji ta hana ya yi aure duk ba shi ba bane a'a amarya ta zo ta hana eh, uwar gida sakewa ita ne tafi iya komai kai ka duba ka gani ita wannan amarya tana da experience in rike yara ta san eh, kan rike gida kafin ka kwashi 'ya'yan nan kaje ka kai mata yanzu in tarbiyyar nasu suka taɓarɓace fa ko kuma ita da kanta daman bata iya tarbiyyantar da yara ba ga yadda take tarbiyyantar da yaranta amma don santa ya rufe maka ido ka kwashi yaran wancan ka kai tarbiyya ya haɗu ya dagule sai ka ce kuma su ne suka zo da banzan tarbiyya suka ɓata na wa'ancan 'ya'yan duk ba abin da baya faruwa abin da ya kamata maza su gane shine duk abin da za su yi su ji tsoron Allah su ji tsoron abin da zai biyo baya akwai ranar hisabi duk abin da mutum zai ya tsaya shi tsakani da Allah to eh, sa'adatu ki ce wani abu anan kin ga dai wannan batu mun yi shi ne da mun ɗauka cewa ai sai in aure ya mutu ne ko kuma in rai ya hali ne ake ɗiban 'ya'ya a kai wurin dangi sai kawai kwatsam sai ga wata sabuwa da fatima ta fito mana da shi a'a uwa ma tana da rai sai kuma aka raba ta da 'ya'yanta sai aka ɗiba aka kai wa kishiya ta riƙe su to ɗazikin yi batu na tarbiyya can an bar 'ya'yan nan da suke gidan dangin uba an yi watsi da su saboda aka sun tashi a zube ba mai kwaɓansu, ba mai cewa kar ku yi su ne yan kwaya su ne barayi su ne wane ne mm. sai kuma a da a ce ana neman uwa to ga wannan kuma me zaki ce a game da shi eh to ni sai ina ganin kaman ko rashin imani ne ko rashin ilimi ne da rashin tunani yake kawo haka kamar yanzu dukkan mu da muka tashi anan ba wanda zai ce gidan iyayen shi bai samu mata baban shi da mata biyu ko mata uku ba kin gane kuma an zauna lafiya wallahi akwai a gida akwai gidan da ba za ta gane ƴaƴan wannan ba da 'ya'yan wannan sai yanzu wannan abu ya zo mana mata za ta aihu daga ran da ta aihu za ta miƙa wa kishiyar ta yaro ba za ki taba sanin kanta ba wannan bane ta haife shi wallahi a gidanmu akwai wanda ba san kanta ba ba uwan mu ɗaya da su ba saboda adalci irin na mutanen da da karamci da mutunci amma yanzu babu shi ba kunya ba mutunci babu tsoron Allah san zuciya ne kawai yayi yawa yanzu shi in yana da imani zai kwashi ya'ya ga wanda ta yi na'uda ta yi wahala ta sha wahala ko rai ko ta rayu ko ba ta rayu ba amma ka tashi ka tsaka kwashi ya'ya ka je ka ba wa mota ai ni ne sai inda karfi na ya kare da gaskiya a not take it maganin gaskiya kuma ita wancan din tana da haka za ta ce a mai mata da 'ya'yanta ta ce ta tarbiyyata da 'ya'yanta abin da ya fi kamata kenan to duka sai a haɗu sai a cakure a zama shinkafa da wake ba tunani ba komai kuma abin da nake so zan ƙara ba ma 'yan uwana mata shawara don allah yaran mu da suke tasowa in rai ya ɓaci a daina zagin 'ya'ya shege dan iska dan banza tsinanne in kika shiga cikin especially cikin hausawa ko cikin gari cikin gari wurin yan uwanmu yayan mu kannan mu zaki ji ana zagin yaro wanda bai kamata ba abun da ya bai taka raya gara ba shege tsinan ne dan iska dan banza to kin gani yaro zai tashi ba ana son ko doshi uwa ta rinka sama danta albarka mala'iku kuma abin da akwai wata wanda idan ta je ta dawo a shaye ubanta na zaure zai ci Allah mata albarka Allah ya shirye ki shirin addinin musulunci wallahi sai da ta koma daga ita sai hijabi kafin ta mutu aha ana mishi ana gaya masa kan yana daure mata gindi baya koranta baya zaginta to da ya tsine mata ko ya kore ta ya za ta zama kullum aka dauko ta aka kawo ta zai ci Allah ubangiji ya miki albarka amma da yake addu'ar ya iyaye gashi na ya bi ta ta mutu cikin sutura alhamdulillah Allah ubangiji ya sa mu dace To Fatima me zaki kara akan wannan irin zamantakewa da kika fito da misalin shi a yanzu? Anya kina ganin abin da wannan miji yayi ya dace? Abin da mijin yayi gaskiya bai dace ba don uwar da ta rike 'ya'yanta wata ɗaya har zuwa wata tara. Gaskiya bai kamata ya kwashi 'ya'yan ya kai ma kishiyan ba don kishiyan na san duk tana yin wannan domin ya kara son ta ta nuna mishi cewa eh ta fi son 'ya'yan amma da ai uwan da ta haife su ba wanda ya fita san 'ya'yanta yadda ita za ta so su to kina ganin yanzu idan ba idan baban nasu ya tarbiyan yaran nan zai zama gaskiya sai Allah kadai zai san abin da za ta yi don gaskiya in dai mijin baya nan ka Allah kadai ya san abin da za ta dinga musu kuma da abin da za ta dinga koya musu to yanzu Fatima Muhammad Mustapha wace shawara za ki ba irin waɗanda ke irin waɗannan halaye alal misali yanzu a ce aure ne ya mutu sai shi wannan miji maimakon ya kwashi 'ya'ya ya kai wa dangin mata gani yake kaman gazawa ne sai ya kwashi 'ya'yansa sai kawai kuma sai ya kai wa danginsa ya miƙa su a can wace shawara za ki bada to shawaran da zan bayar ga maza masu yin wannan hali ko uwar 'ya'ya ta rasu ya kwashe ya kai ma dangin shi ko kuma an rabu ya nuna ya fi ta ƙarfi ba zai yi na musulunci ba ma an ce in ma 'ya'ya maza ne suna tare da ubansu 'ya'ya mata kuma suna tare da uwarsu to shawaran da zan bayar shi ne ya zauna ya auna ya nemi shawaran manya in yana gani uwar ba ta da halin kirki ne ma ya yi haka a ba da ɗan lokaci kaɗan kar ya yi shawara shi kaɗai kar ya yi tunanin banza shi kaɗai ya ba kanshi shawaran da ba shi ne ba yana da magabata a tsaya a duba a auna in har daga rabuwarsu zuwa dan wani lokaci idan uwar nan ba ta da hankali ba ta da kirki ba za ta kyautata ma 'ya'yan nan ban bata da su ko za ta sa su wani hali za a gani in kuma shi ne mara kirkin za a gani in lokacin da ya kwashi 'ya'yan nan ya kai ma 'yan uwan shi zuwa wani dan lokaci za a gani suna kulawa da su tamkar su suka haifi 'ya'yan nan za a gani daga nan sai a san matakin da za a dauka ya ji tsoron Allah kuma duk kowane namiji ya ji tsoron Allah a tafiyar da harkan gidansa. To sa'adatu wace shawara zaki ba masu irin wa'annan halaye? To na farko dai in ya ɓaci a rika haƙuri kafin a jirga mutuwan aure in ta maka ɗaya kai da ita kai haƙuri biyu kai haƙuri uku sai ka kai ga manya in har ta ƙure ka ne to kana iya ce to ta je ta huta ba ma sai an yi saki ba wata biyu wata ɗaya wata uku in ka da aka yi saki to sai ka yi tunanin kan cewa to in aure kai sai ka duba ka kan ce halima halin ka take sai ka ɗabi yaran ka kai ma ma'aifiyarka in tana da rai first in ma'aifiyarka ba ta da a cikin iyayyanka ko ƙannanka ka nemi wata nutsatsiya wanda kaga tarbiyyar ƴaƴanta suna da kyau sai ka je ka kai mata in yaso sai ka rinka taimaka mata da abun dogaro tun da yau da gobe sai Allah to ni dai ina ganin kamar shawarar ma dai da zan bayar amma dai a rika hakuri a rage mutuwan aure a rika hakuri Allah ya samu dace Fatima Agabi me shawarar ki ta ƙarshe gaskiya ne ma shawara na kam shine hakurin domin komai da haƙuri gaskiya yana da amfani gaskiya haƙurin ne dai yadda dai yaya ta ta faɗa. To madalla mun gode Fatima Agabi da Sa'adatu Bustani da Fatima Muhammad Mustapha. akan wannan batu muka tattauna da masanin ah, shari'ar musulunci barista abdulrauf atiku game da tanadin shari'a ta fannin renon yara bayan mutuwan aure ko rasuwa ga abin da ya ce ah, ya kamata tun farko jama'a su gane menene a shari'ance ake nufi da reno ah, a shari'ance ana nufin kiyaye abin da aka haifa wajen mazonansa hidimar abincinsa da tufafinsa wajen kwanciyarsa da tsaftan jikin shi yaron ko yarinyar da ake so a reno wannan abun shi yake ake dubawa a ga a rabuwan aure ko a mutuwa wane ne ya fi kamata a ba wa mai reno kamar mu a Najeriya mu na musulunci mun fi amfani da malikiya makarantar malikiya malamai da dama da malikiyan sun amince cewa shi reno an fi ba ma uwa ce ke reno dalilin da yasa suka ba mu uwa reno ne saboda an fi ganin cewa shi yaron ko yarinyar da za a bari su ɓangaren uwa sun fi tosai. kuma ita uwa ita aka sani da reno so ta fi sani ta fi haƙuri kuma ta fi sanin menene ɗa yake bukata kuma ta fi haƙurin jure hidiman da za ta yi mata a bisa uba so shi yasa mafi yawan malamai sun rijaya kan cewa uwa ake ba mu renon ɗa ko diya bayan rabuwan aure ko mutuwan ma Uh, ah, kacin uh, ah, shari'ance an ce uwa ce ta fi cancanta yeah. ta rena 'ya'yanta amma kasashen hausa za ka iske eh. cewa afkasarin mata ana kwace 'ya'yan daga gurinsu a baiwa dangin uba me za ka ce game da wannan wannan ba daidai ba ne in an ba a shari'ance amma duk da yake duk da yake na ci ba daidai ba ne akwai dalilan kuma da shari'a ta tsara wanda in har uwa bata iya cika waɗannan shari'an ba ana iya karɓan renon daga hannunta ya dawo dangin uba Na kama alal misali in uwa ta ƙara aure, kin auren da ta ƙara ya zama cewa ba ta da daman reno kuma. Na kamar da ce muku mu kotunan mu nan a shari'ance malikiya muke shi malikiya cewa in har ce aure ba ta da daman reno. in fa in ma auren ya mutu ba ta iya dawowa ta nemi renon nan abu yadda yake a tsare shari'ance shi mace ke da reno sai dai in akwai ɗansu um, dalilai da zai sa ta rasa wannan renon. Na kuma alal misali cikin waɗannan dalilan akwai dalilan da dole za a kalla kafin a bata renon yara. Kama wani Na kamar dole dole sai ta zama tana da mai hankali ce, mm. tana da amana, mm. sannan kuma tana da tarbiyya tana da hali wanda kowa ya gamsu da shi. Sannan kuma dole shigarinta sai ya kai Mm. sannan kuma dole a san cewa inda za ta zo na wuri ne na halal wuri ne mai kyau wanda yaro ba zai samu ba zai shiga hatsarin cikin a gurɓata shi ba ko kuma a samu wani batanci yadda yanzu eh, abubuwa suka lalace a samu a cutar da yaro ko wani abu makamantan haka mm. sannan kuma kamar a reno kin dole za a duba a ga cewa ok to wanda ma yanzu in ma ba mama wanda za a ba shi renon yaro mm. dole zai zama wani wanda yake kusa ne da yaron ba wanda yaro zai iya aure ba a shari'ance to waɗannan suna daga cikin waɗansu dalilan da yake sa ga uwa an hana ta reno ya dawo hannun uba to idan aka samu alal misali duk ta cika waɗannan sharuɗa amma duk da haka aka toye mata wannan haƙƙin aka an shi 'ya'yan waɗanne hanyoyi kuke bi wajen kwatan matakinta. In irin wannan abun ya faru, suna mm. da damar mu koma kotu mu kara. Alal misali shi uba ne ya kwace yara daga hannun uwar. Mm. To muna da ikon zuwa mu kara. Daga ƙarshe wace shawara gare ka? Ina so in ba da shawarar cewa shari'a ta tsara komi. Saboda haka bai kamata a ce don iyaye sun samu saɓani ba aure ya mutu ko kuma shi uba ya rasu dangin uba su zo suna son cimma uwa zarafi su amfani da wannan su kwace yara don su ci mata zarafi ya kamata da mu san cewa Allah ya tsara abin shi a shari'ance an tsara yadda abu yake ko ma menene abu abin da ya kamata a ba mu wanda ya dace reno renon yara hmm. wannan shi ne ni shawarar da zan bada to mun gode Allah saka da alkhairi madalla mun gode barista abdulrauf atiku mm. to menene abin dubawa maryam me yasa mutane ke irin waɗannan abu to ni da bisa ga abin da na lura shine yawanci rashin abin hannu mm. ma'ana rashin aikin yi ko kuma sana'a ta bangaren uwar mm. shi ke sanyawa ake ɗauke yaran ko kuma ita da kanta ma za ta bari a ɗauke su amma in aka samu kinga wata ita tana so ɗin me yasa to ba za a bari a wurinta ba a taimaka mata ita ɗin To, mm. wata sa'in kin san kowa da halansa, mm. ta yi wuƙe ta ce ko kuma wani abu ne babu abin da ba za a iya samu ba, amma dai ina ga duk wannan ya dawo akan bangaren ita karfin mace ɗin. Mm. Kin ga ko da a ce rasuwa ce aka yi, ta sake aure shi wanda ta aura ɗin zai iya yadda ta zo mai gida da 'ya'yan wani ko kuma ita kin ga yadda abin yake, so shi sa yawanci ake ɗauke yaran ko kuma ita da kanta ma za ta bari a je a ɗauke su. ke wace shawara ce zaki ba mata masu fuskantar irin wannan matsalar suna son 'ya'yansu amma babu halin ɗaukansu. To tunda akwai shari'a mm. kamar yadda barista Abdulra'uf ya faɗa hmm. ya ce shari'a tana da tanadinta ina ga suna iya kaiwa gaba. To. a san yadda za a yi musu sannan kuma kin ga mm. Maryam ya kamata a ce mm. maza mm. sun zo su ma sun tattauna a wannan zauna sosai eh, insha Allah zuwa eh. idan Allah ya kai mu mm-hmm. za a tattauna a ta bangaren maza su kuma me za su ce game da renan yara bayan mutuwa aure ko kuma rasuwa haka akwai Jamilu Muhammad Gwaram inda ya ce wai taba idan ka bar yaranka ga dangin uwa su rike gori ma ya ishe ka to zan so mu ƙara ji ta wurin su mu ji me yasa haka din eh, to jama'a ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan an ji daɗin shi sai kuma gobe za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin ni maryam dauda da ma wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin daniel brown da injiniyan mu na yau uh, vasco da uh, ibrahim jarmai da ya haɗa mu a facebook live Ni ce Maryam Bashir Bugaji ke muku sallama daga nan Washington DC ku huta lafiya. Yan wasan kwallo wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jike dinkin su ta share ba.